بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البد والحذر فأهل وحرم وأباح وهدر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سراه يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المنتظر ويرى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوها فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبح ولده فعد عش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عدم وأربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da bakwai ga watan shida shekara 2017 a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a wannan layi na Samarot a gidan Alhaji Bello Gwiwa a cikin wannan gari na saffata birnin shehu a daidai bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon allah maɗaukakin sarki kada allah ya sa abin da muke karantawa ya zama matsala a kan murana alkiyama kafin mu fara karatu akwai wato ɗan uwa da ake tare da shi malam bello malam bello birnin kebbi watakila za a iya ganin jiya ba a gan shi ba yau ma watakila ba a gan shi ba akwai dan uwan mahaifinsa da Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa a can birnin Kebbi uzuri ne na tafiya ya kama shi da haka muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah kuma ya masa rahama Allah ya sa ya huta abin da ya bari na zuri'a a bayansa Allah kai masa albarka Allah madaukakin sarki ya ba ƴan uwansa da danginsa da abokan arziki haƙurin rashi mu kuma da ya bari a bayansa kada Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu Allah ka ba mu ikon cikawa da imani da kuma aiki mai kyau sannan akwai ɗan uwa malam murtala ɗa'a jiya mun yi waya da shi ma zai aiko min wani abu da nan kawai sai na samu labari cewa yana asibiti kwanci ba shi da lafiya da haka mu tashi cikin addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya abin da ya jarrabe shi da shi na rashin lafiya Allah kuma ya sa fara ne Allah ya daga darajarsa da shi don tsarkin sunayensa haka man tsaya a aya ta ainihin wato sha hudu za mu tashi a aya ta ainihin wato sha biyar Allahu ya sta stahadi ubihim wa ya muddu hu بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أديا منكر أنت آير وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا idan munafikai suka haɗu da masu imani sai su ai mu mun imani ana tare wa idza qalau idan suka keɓanta ila shayatinihim zuwa ga ɗan uwansu wanda suke kan kafirci kafirai qalu sai su ce inna ma inna ma akum lallai mu muna tare da ku inna ma kawai fa wa'intan nahnu mustazi'una mu muna masu izgili ne kawai Allah ta'ala sai ce Allahu yastahzi'u ubihi Allah shi ma yana izgili dangane da su munafikai wa yamudduhum sannan yana ƙara masu fi duguyanihim a cikin wuce gona da irin sa na kafirci yana ƙara musu ya mahuna ainihin wato dimaucewa an kawo Allahu wannan shine lafzul jalala يا تيو أمسينسا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يستهزئ كما فعل النيف مضارع مرفوع لتجرده من أدوات النسب والجزم ولقلوه من نون التوكيد ونون النسوة وعلامة, جز وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره بهم الجار والمجرور متعلق أينهم وتو da shi wannan abin da ya gabata da haka jimla fi'iliya na Allahu wato yastahzi'u bihim ita ce fi mahalli raf'in khabar na ainihin wato mubtada to irin wannan fi'ilin da yake zuwa a muqabili na sakamako to ba za ka kirkiri daga wannan fi'ilin baka samu Allah subhanahu wata'ala suna ba ya ce Allahu yastahzi'u bihim ba to karka ce da sunan Allah akwai al-mustahzi'u ai shi yasa yana da kyau mutane su kiyaye ba a yin siyagar suna daga fi'ili a kama Allah shi yasa idan a cikin sunayen Allah ɗin nan guda ɗari ba ɗaya da wasu malamai suka yi togaciya suka ce kaza ba sunan Allah ba ne sai kai wani sai ta da rigima shi ya saba tun iyaye da kakanni ana karantawa an haddace su a haka rana ɗaya dan mai ka zo ka ce mai ba sunan Allah ba ne ina ba an fahimta to daga ciki akwai albaki ba sunan Allah ba ne daga baka ya baki ne kawai sai aka yi ga sunan sai aka samu Allah albaki amma ba inda Allah ya kira shi da albaki babu inda annabi ya kira Allah da albaki babu ina fatar an fahimta da haka bai yi wa yanzu daga wannan sunan sai ka samu Allah suna ka ce ai Allah almustahzi'u ne ba a yin haka shi yasa malamai suka ce alistihza'u masdarun ne na ainihin wato istahza'a yastahzi'u wato alistihza'u wa huwa ma'khudatun min maddati haza'a ha'un da zayyun sai kuma hamza allati tadullu ala sukhriya wanda duk lokacin da aka yi amfani da wannan kalman yana nuni akan ainihin wato izgiri shi yasa idan kuka lura da ayar da ta gabata jiya ba sun faɗa sun ce inna ma nahanu mustahzi'una ba da haka shi kuma mustahzi'una ismu fa'il ne na haza'a. yastahzi'u mustahzi'u da haka jam'i ne na mustahzi'u sai aka tsara wa sai aka ce mustahzi'una da haka tsakanin jimla ta mustahzi'una da kuma yastahzi'u mustahzi'u ismu fa'il ne amma yastahzi'u fi'ilun mudari ne sai malamai suka ce dalilin da yasa yayin da su suka amfani da jimla ta mustahzi'una Allah shi kuma yace Allahu yastahzi'u bihim shi kuma ya kawo fi'ilin mudari don ya nuna cewa ainihin wato abinda shi kuma Allah zai musu na sakamakon izgilin da suka yi abin zai ci gaba da tafiya lokaci bayan lokaci abin sakamakon za su ganshi a duniya kuma za su ganshi a ina za su ganshi ainihin wato a lahira saboda azaba da sakamakon abin da suka yi nawa masu imanin izgili a nan duniya abdullahi ɗan abbas ya faɗa ya ce abinda allah zai musu na namuwa idan an tafi alkiyama huwa an yi fita hulafin babin min aljannati shine sai an taho da su an buɗe ƙofar aljanna fa idan ta hau ilai sai sun kawo ƙofar aljanna ga ta suna kallo abin da ya rage shiga ra'ayi suddu anhu wa ruddu ila nari sai a rufe ƙofar, sannan sai a kai su ta kako san ka gama ganin tashin hankali a taho kiryan-kiryan-kiryan, kamar za a aljanna ga ta kana hangowa kana tsammanin kada aina a tisima ya'yan itace sun riga sun nuna sannan amma yadda kai a ce ba za ka shiga aljanna ba a kai ka wuta ga ko ga sakamakon abin da mutum ya yi na izgiri ga ainihin wato addini wasu malamai suka ce wato huwa an yi zuraba mu'minina nuru shine a sanya wa masu imani haske yamshuna ala sirati wanda za su dinga tafiya da shi akan sirati fa idza wasala al munafiquna ilayhi qila bainahum wa bainal mu'minina idan suka kai wato munafikai idan suka kai zuwa ga wannan hasken na masu imani sai a sanya shamaki tsakaninsu da masu imani wannan shine abinda mafi yawancin malaman tafsiri suka tafi akan shi sun fassara istihza'in da Allah madaukakin sarki zai musu shine idan an tsaya akan sirati Allah ya ce yawma yawma taral mu'minina wal mu'minat ranar da zaka ga masu imani maza da masu imani mata yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymani suna tafiya akan sirati ga haske a gaban su ga haske a bayan su Allah ya ce bushra kumul yawma bushara ka tabbata gare ku yau idan an ce bushara shine dama a baka labari wani abu na alheri zai zo maka tun kafin alherin ya same ka wata bushara ce sai Allah ya ce jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha zalika al-fawz azim bayan da aka gama maganar masu imani sai Allah ya ce yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil amanu duruna naktabis min nurikum ranar da masu munafikai za su cewa masu imani ana tafiya akan sirati dan Allah ku dan jira mu mu dan bantara daga hasken ku ilar ji'u sai a ce wa munafikan ku dawo duniya ilar ji'u ra'akum ku dawo duniya da haka wara anan da ma'anan duniya ba baya ba domin in sun dawo baya mai zasu da aka ilar ji'u za a ce musu ku dawo ra'akum duniyar da kuka bari falta mai sunuran ku nemi hasken mu ma da ko ga muna tafiya akan salati ai ba nan muka samu hasken ba ne shi yasa ali bin abi talib yace fa innal yawma amalu wa gadun hisabu yau aiki ake gobe alkiyama sakamako ake kiyama kuma babu maganan aiki sai dai sakamako duniya ne yanzu ake yin aiki kafin ranar sakamako ta zo da haka za a ce musu ilar ji'u wara a kumfalcin sunura fa zuri ba bai na hun sai a buga wani shamaki tsakanin su wanda allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace fa duriba bainahum bisur lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qiblihi al-'adab yunadunahum sai su munafikan su dinga kiran masu imani suna cewa alam nakum ma'akum wai dan Allah da duniya ba ana tare bane da ba ana tare bane alam nakum ma'akum qalu za su eh bala ana tare tarayya na zama guri daya amma walakin nakum fatantum anfusakum sai dai kun fiti na kanku watarabbastum kullum kuka dinga jiran bala'i ya afka mana wartabtum kuka dinga shakka da kokonto tunda dama Allah yake fi qulubihim marad a cikin zuciyarsa, akwai rashin lafiya na munafunci da shakka da kokonto akan addini na haka wartabtum kuka dinga kokonto da shakka wa garratkumul amani gurace gurace ya zo ya rurube ku ya hana ku ku tsaya ku bi Allah hatta da amrullahi har sai da al'amarin Allah na mutuwa zai same ku akan haka wa garrakum billahi garur sannan mai rudu shedan ya rude ku yasa kuka rabu da Allah da haka za a ce musu fal yawma a yau din nan la yu'khadhu minkum fidyatun ba za a karbi fansa daga gare ku ba ko me za ku dauka ku bayar wala min alladhina kafaru dan dama da kafirai da munafikai duk tafiyar su da haka za a ce musu fal yawma la fal yawma yau din nan la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru Allah zai ce ma'awakumun na ko ma'awakumun na makomakku wuta da haka hiya maulakum ita ce wata za ta ainihin wato jibinci al'amarin ku ita wutar da haka Allah ya ce wa bi'sal masir wannan ku ya yi muni a ce wata ita ce makomin mutum Allah madaukakin sarki ya tsare mu to irin wannan a ƙur'anin idan ya riga ya zo da alisti hiza'u da asuku ba Allah ya ce fa yaskaruna minhum sakhira Allah minhum ba to ba za ka ce ma Allah subhanahu ta'ala ba astaghfiru haka ba za ka ce masa al ba ba ya faɗa ba ya ce yana yin almakaru? to irin waɗannan sunayen da suke da fuska guda biyu ɗaya mahamudiya ɗaya mazmumiya ta janibin Allah madaukakin sarki idan ya yi shi shi mahamud ne abin yabo ne amma ta janibin ɗan adam ya yi to shi nashi mazmumi ne abin zargi ne idan muka ɗauki almakaru makirci wanda almakaru wato mazdar ne na maganan su laraba da sukan cewa makara bihi yamkuru wa huwa ma'akuzatun min maddati makara allati tadullu ala al-ihtiyal wal khida wanda duk sanda aka yi amfani da wannan kalmar tana nuni akan wayo da dabara al-imam ya kawo a littafin shi yace isa lil makruh ila insan ka kai ka sadar da wani abu na ƙi ga mutum min haifu la yashur ta yadda bai sani ba wannan shine yauda wannan shine al-makaru ka yi amfani da wata hanya da za ka isar da wani abu na cutarwa zuwa ga mutum ta hanyar da bai sani ba wannan shi ne ainihin wato almakaru. to akwai almakaru wanda yake mahamud sannan akwai almakaru wanda yake Mazmur. wani almakaru ne wanda yake mazmum duk lokacin da ka shirya wata muguwar dabara da za ka cutar da wani da wannan makircin naka ya zamanto makirci ne wanda yake mazmum abin zargi ne amma shi Allah duk lokacin da kaga ya shirya makirci to an shirya za a cuci masu addini da annabin shi shi kuma sai ya shirya dabara da zai fitar da su shi yasa da aka shirya za a kashe annabi Isa Allah ya ce wa makaru wa makarullah sai ce wallahu khairul su sun kwalla dabara za su kashe annabin Allah shi kuma ya kwalla dabara yadda zai fitar da annabin shi to sun da sun yi don su cutar da shi ne da haka sai na ya zaman to abin zargi ne amma shi Allah tun da ya yi ne dan ya kubatar da annabin shi shi ba ainihin wato abin zargi ba ne wannan shi ne da haka za mu samu Allah yana cewa qad makara alladhina min qablihim sai yace falillahi al makaru jami'a al'ummar da ke gabanin wannan al'ummar ta yi karfi. ta kulla dabara don ta cutar da masu addini sai suka manta cewa ƙarshen dabara dama gabaki ɗaya tana hannun Allah ne saboda ya alamu ma taksibu kullu nafsin wasta ya alamu kuffaru liman uqubata saboda shi Allah ya san me kowace rai za ta aiki za ta aikata sannan daga ƙarshe kafare suna da ainihin wato mummunan gidan Allah ka raba mu da shi sannan ya wa qad makaru makarahum wa inda Allahi makaruhum wa in kana makaruhum litazula minhu al-jibal Kafare suna kulla makirci makircin da yake saboda girman shi Allah ya ce kafaffan dutse babba a guri in suka kulla masa wani makircin zai iya tafiyar da dutsen saboda yadda ake in ka kalli yadda ake taso ma addinin musulunci a yaƙe shi ta cikin gida a yaƙe shi ta waje ba dan addinin na Allah bane da yanzu an murƙushe shi yadda ake yaƙasa ta ciki a yaƙe shi ta waje amma duk wanda zai yi sai shi yasa nake faɗawa mutane nake cewa mu mu tashi mai abin da zamu yi amma ka dinga kwana a zuciyarka babu wani mahaluki da zai samu karfin da zai iya baje addinin Allah kai shi kasa babu shi yasa Allah ya ce kullil ladina kafaru ko innal ladina kafaru wanda suke kafire ne yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah za su dauki kudin su za su kashe sai sun bata addinin Allah Allah ya ce fa sayunfiqunaha za ka kashe kuɗin sun matakuna alaihim hasara sannan daga ƙarshe sai sun yi bakin ciki akan kuɗin da suka kashe sannan sun mayi gulabuna sannan kuma sai an rinjaye su ko suna so ko ba sa so tunda Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala din kullihi walau kare al-kafirun ko da kafare ko sun ki sai sun ga addinin yana ainihin wato haɓaka yana ci gaba da ainihin wato samun ainihin wato ɗaukaka da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yankunu saboda ana kulla ma annabi kirki shi yasa da aka shirye mitin a darun nadawa a kashe shi Allah ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka sai ya ce wa yamkuruna wa su sun kulla makirci dan su kashe ka shi kuma Allah ya kulla dabarar da zai fitar da kai saboda wallahu khairul makirin Allah shi ne ya fi kowa iya shirya dabara yadda zai fitar da mutanen kirki sannan aka kulla masa ainihin wato dabara wa makaru wa makarallah wallahu khairul Allah ya ba mu labarin annabi ainihin wato salih ya ce wa ila samuda aqahum salihan mun aika annabi salihu zuwa ga dan uwansa samuda da yaje yace musu su bauta ma Allah shi kadai kar su hada shi da kowa wa ila samud akahum wa laqad arsalna ila samud akahum salihan an ibudu Allah yana zuwa yake musu su bauta ma Allah kawai sai gari ya dare gida ne fa idahum faliqan yaqtasim sai musu sai rigima sai kace nace qala sai sai musu ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana me yasa kuke gaggawa akan mummunan aiki kafin aiki mai kyau laula tastaghfiruna Allah me yasa ba za ku dawo ku nemi gafaran Allah ku shiga addini ba ko Allah madaukakin sarki la'allakum turhamun ko Allah zai muku rahama sai Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin a cikin wannan garin da annabi salihu yake akwai kwamiti na mutum tara Allah ya ce yufsiduna fil ardi wa la yuslihun banna suke mabannata ne ba gyara suke ba banna ne so domin yanzu a Najeriya Allah kaɗai ya san kwamiti na mutum nawa ne wanda yusiluna fil ardi wala yusilu Allah kaɗai ya sani wallahi da ya zo ya matsa da wa'azi ƙaru sai suka ce masa tsayyar na bi ka wabi mamma mu ba mun yi tamfi tun da ka zo ka fara wa'azin nan aka shiga bala'i wani ya ce kasuwar kaduna santara ba za ta daina ci da wuta ba sai an kira sunan mala bakar gumi wacin da aka sa sunan mala bakar gumi take ci da wuta to da haka ba za ta daina ci da wuta ba sai an cire sunan mala bakar gumi sannan za ta daina ci da wuta qala sai yace qa'irukum inda Allah sai yace bal antum qawmun tuftanuna ku dai mutane ne fitinannu masu kwalla dabara da makirci wajen kashe mutane Allah madaukakin sarki ya faɗa qalu taqasamu billahi suka zauna a wajen mitin suka yi rantsuwa da Allah iso iso cewa lanubayyitannahu wa ahlahu abin da ya kamata kawai a je da daddare a kashe shi da shi da iyalansa sun male na kulan na waliyi. sannan mu zo mu faɗa ma 'yan uwansa mu ce ma shahidi na mahalika ahalihi wallahi ba mu san yadda aka yi aka kashe shi da shi da iyalansa ba wa inna la sadiquna kuma wallahi mu rantse musu da Allah mu ce wallahi da gaske ne ba mu san yadda aka yi ba mu ce za mu naɗa kwamiti za a binciko za a ɗauki mataki kuma ba abin da za a yi wanda ya tura aka je aka kashe kashi zai nada kwamiti abinci ko eh abinci ko me eh me za abinci ko mutum ne shi ya sa aka kashe ka bayan ya sa an kashe ka ya je ya samu ɗan uwanka ya mutu ta'aziyya wataƙila ma hadda kuka ya ce irin su malam wani malamai na Allah wallahi bai kamata a dinga kashe su ba ƙasa ba za ta zauna lafiya ba kuma ya zama dole akan mu mu dauki mataki akan wannan matsala ga mutum yana zazzara ido yana fiki fiki da ido wai dole sai an dauki mataki ce za a nada kwamiti to su suka sa aka yi kisan wani kwamiti za a nada me za a binciko ba abin da za a binciko shi yasa kisan malam Jafar da kisan malam Albani hayan da shiru kake ji kamar mushriki ya ci shirwa ya sha ruwa ya sha bakinsa ya yi shiru ba wani labari kar ka ɗauka cewa wai irin wannan tsere yanzu aka fara ta bayan zuban ga annabin Allah an shirya mai cewa aje a kashe shi da shi da iyalan shi ma gabaki ɗaya sun ma na kulan na liwalihi sannan mu faɗa wa ƴan uwan shi mu ce ma shahidina ma halika a alihi ba mu san yadda aka yi aka kashe shi da shi da iyalansa ba wa inna la sadiquna kuma wallahi gaskiya muke Allah madaukakin sarki ce wa makaru makaran su sun kulla dabara yadda za su kashe annabin Allah amma wa makarna makaran ni kuma na kulla dabara da zan fitar da annabi na amma wa hum la yasuhuna su ba san haka ba da haka Allah sai yake cewa fanzur kaifa kana akibatu makrihim ka kalli karshen dabarar da suka shirya yadda za su kashe annabin Allah Allah ya ce anna jammarna wa qawmakum ajma'i na ke su da su da jama'a su gabaki da sai yake fatilka buyutuhum qawiyatan bima zalamu Ba gidajensu can na ruguje ta saboda irin matakin da suka ɗauka na ainihin wato zalunci to da haka in ya zamanto daga wajen Allah madaukakin sarki ne to shi duk sanda ya kulla wata dabara to zai kubutar da masu imani ne amma in mutane ne suka kulla wata dabara to za ka samu akan kulla dabarar ne don a cuci addini da masu addini da haka duk wanda ya je kulla wata dabara don ya cuci addini da masu addini to wannan makarin nashi abu ne wanda Allah madaukakin sarki bai so shi yasa zamu da Allah yana faɗa yana cewa kafare innahum yakiduna kaida wa akidu min kaida su suna kulla makirci yadda za su cuci addini Allah yana kulla dabar da shi kuma zai ainihin wato kubutar da masu addinin sa a ko da ainihin wato yoshi to shi yasa akwai sakamako da ukuba da ake dandana sakamakon yin istihza'i da masu addini kuma ba sahabbai ba nan gurin da Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamadduhum fi tughyanihim ya'malu kusan duk annabin da Allah ya turo a doron ƙasa sai da Allah madaukakin sarki ya tabbatar an masa iski ya ce wa annabi wala qad istuhdi'a bi rusulin min qablika mun turo manzanni kafin kai da aka yi musu izgili amma fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yasta'dun mutanen da suke musu izgili sai da ukuba ta sauka a kansu sakamakon izgilin da aka yi ma annabawa Allah ya ce wal'in akarna an humul azaba ila ummatin ma'aduratin la yaqulan nan lazina kafaru la yaqulan na ma ya habisu Allah ya ce ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahadun suna cewa Allah ya ce wal'in akarna an humul azaba da za mu jinkirta azaba ba mu kawo ta ba zuwa wani lokaci sannan ne za ka ji suna cewa ma ya habisu to azabar da aka ce idan ba mun imani ba Allah zai kawo ta me yasa azabar ba ta zo ba Allah ya ce ala yawma ya'ti ranar da azabar za ta zo laisa masarufan azum babu wanda ya sai sun kuɗe musu azabar kuma abin da suke na izgili Allah ya ce su ya sauka gare su da haka ya ƙara cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu akwai wanda ma fa ba komai suke jira ba su imani sai idan sun ga mala'iku tsiri da muzu sannan za su yarda aw ya'tiya amru rabbika ko idan al'amarin ubangijinka ya zo Allah ya madaukakin sarki yace aw ya'tiya amru rabbika ko idan al'amarin ubangijinka ya zo sai yace kazalika fa'ala alladhina min qablihim kamar yadda su ma suka yi haka wanda suke gaban su suka yi Allah yake cewa wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yuzlimun sai yace fa asabahum sayyi'ati ma amilu mummunan abin da suka aikata na aiki sai ya same su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abin da suke yin izgili suke cewa a kawo kuma abin sai da Allah maɗaukacin sarki ya kawo musu shi sannan ce sun makana aqibatal ladina asa'u su'a an kazzabu bi ayati lahi wa kanu biha yastahzi'una sannan ce wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una Falan falamma ja'atuhum rusuluhu. Allah ya ce lokacin da manzanni suka zo musu bil bayyinati da hujjoji daga gurin Allah farihu bima inda min ilmi sai suka wa annabawan alfahari cewa ai ko da kuka zo kuka same mu mu mutane ne masu ilimi masu ci gaba masu waye masu waye masu waye amma Allah ya ce wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una abinda suka yi ma annabawan izgili sai ya sauka ainihin wato gare su to shi yasa mutanen makka da Allah maɗaukakin sarki ya kawo labarin adawa wa zukur a ka'adin iz an zara ƙaunar mobil a ƙafi wa ajakalatin na durumin bai ne dai wani kulki Allah ta abudu illallah a izgili suka yi suka in an isa a kawo azaba kaza kaza kaza lokacin da suka ga hadari suka ce ha za a aridun wannan hadarin ruwa za a yi mana Allah ya ce bal huwa masta ajaltun bi abinda kuka ce in an isa a kawo ne shine za mu iska ce kaɗai za mu turo amma fa rihun fiha azabun ali Allah ya ce da ta zo tu dammiru kulle shay'in bi amrin rabbiha kowane abu lalata shi take amma da umarnin ubangijin ta fa hula la yara illa masakinu sai aka waye gari ba a ganin komai sai gidajensu Allah ya ce kadhalika najzil qawmal mujrimin sai dawo kan mutanen makka ya Wani wa laqad makkannahum fi ma in na fi wannan al'ummar da na yi mata wannan azabar na ba ta technology da ci gaba wanda wannan al'ummar ba a ba ta ba duk yadda kake ganin duniya ta ci gaba yanzu an yi ci gaban da ya fi wanda ake ciki yanzu tunda akwai al'ummar da Allah ya ce fa ma balagu min ishara ma hu ba mu ba ku wanko ba ten cikin abin da muka ba su ba shi yasa akwai gine-ginen da yanzu kana yawo a duniya za ka tabbatar yanayin halittu irin na mutum yanzu ba za su yi irin wannan gine-ginen ba saboda ci gaban da aka yi a baya sai ya ce musu Wani walaƙad na fi ma in na fi na ba su ci gaban da ku wannan ba a baku ba waja'alna lahum sam'a mun ba su ji ba irin naku ba mun ba su gani ba irin naku ba mun ba su zuciya wacce take yin tunani wajen kere-kere ba irin naku ba amma fa ma agana anhum sam'uhum wala abu absaruhum wala tuhun min shai a yaushe idh kanu yajhaduna bi ayatin lahi da ji da ganin da zuciyar da suke takama da ita gurin ƙere-ƙere Allah ya ce ba musu amfani ba lokacin da suka yi musu da ayoyinmu sannan wa haƙa bihin ma kano bihi ya abinda suke izgili suke cewa in an isa a kawo kuma sai da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato kawo musu ɗin to shi yasa nan gurin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace Allahu yastahzi'u bihim wannan Allah zai mayar wa da su munafikai sakamakon izgilin da suke wa masu imani sannan wa yamudduhum zai kara musu fi tughyanihim at-tughyan kuma shine tajawuzul had fil kufri wato wuce gona da irin da suke a cikin kafirci ya'mahuna sannan suna ainihin wato imwa shi yasa aka kawo jimla ta ya'mahuna wanda fi'ilun ne mudari'un مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل الأفعال الخمسة كما كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ذاك وجه الرفع دنون أتي بريشي شيسا ابن مالك يفرع تكين ألفية يسي وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سما sai ce kuni takuni litarumi mazlama wa sammi mu'tallan min al-asma'i ma kal mustafa wal murtaki makarima fal awwal al-i'rab fihi qaddara jami'uhu wa huwa alladhi kad kutira haka ibnu mali ya faɗa da haka jumla ya amahuna ita ce fi mahalli nasbin hal dan haka damirin da ke cikin waya mudduhum shine ainihin wato sahibul hal din dan haka sai ya zamanto kamar yadda muke faɗa da ayar da ta gabata da ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamuna ko martani daga wajen wa daga wajen Allah da kuma Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya amahun waye yake mai da martani Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa babu yadda za a yi mutum ya mai da taɓa mutuncin masu mutunci ta zama ita ce sana'a shi idan ka ga wani abu bai same shi ba to ƙa'ida ce kawai ta zarni wa manyan yukazzibu bi hadha za ta aiki Allah ce ku kyale da duk wanda ya karyata wannan Qur'ani sanastadrijuhum zan wa mutum ta ne sai na kama shi min haitu la alamu, ta inda bai taba tsammanin Allah zai kama shi ba Allah ya ce wa umli lahu zan wa mutum jinkiri ne ya sayan abubuwansa yanzu wanda suka yi ta taɓa mutuncin sahabbai أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ما تغني sau da aka koyaushe in za su shiri da duk abin za su tana da ka jira za ka ga abinda zai faru shi yasa ita kasar yana ai kana ganin yadda Allah yake jarraba da girgiza kafa lokaci bayan lokaci maganan ban adani waliyan din nan ai tana na ai ba wai sahabbai wanda suka kai matsayin abubakar ko umar ko usman ba a wanda suke ba su kai su daraja ba a wajen allah subhanahu wa ta'ala allah maɗaukakin sarki sai da ya nuna aya a kansu yanzu a sahabul kafi wanda kimi da allah ya kawo a ƙur'ani da zai ba annabi labarin su sai da ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq sai yace innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wasu irin samari ne suka yi imani da Allah sai Allah ya kara musu shirya lokacin da suka tashi suka ce ba su yadda su bauta ma kowa ba sai Allah da aka biyo su za a kashe su suka je suka shige kogo a cikin wannan kogon Allah ya faɗi cewa sai da suka yi shekara ɗari uku da tara wa labisu fi kafin salasa mi'atin sinina wa zadu tisa ba su ba har karansu sai da Allah ya ambace shi a Qur'ani saboda mujawara da mutanen kirki kare wanda kaga yana daga cikin dabba mafi kaskanci amma Allah sai da ya faɗe shi a ya ce wa kalbuhum basiqan zira'ihi bil wasi sai da aka ambaci Ta yanzu yanzu ashabul kafi dalilin da ya sa Allah ya tsare mutuncinsu saboda alaƙar su da Allah ta imani ce haka ne akwai alaƙa ta imani tsakanin sahabban annabi da Allah ko babu akwai da nassin Kur'ani Allah ya tabbatar da cewa sun ce rabbana innana sami'na munadiyan mun ji wani mai kira yana kira wai wannan mai kiran shine annabi Muhammad yunadi lil imani yana kira a zo a imani an aminu bi rabbikum ku zo ku yi imani da ubangijin ku fa amanna su kuma sai suka yi imani shi yasa Allah sai ya hada imanin su da na annabi ya ce amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal to in ko Allah zai tsara mutuncin wa'ancan ashabul kafirin abu ne wanda bai yiwa ko duk wanda ya mai da taɓa mutuncin sahabbai ita ce sana'a shi Allah ya kyale shi a cikin suratul kafi da annabi Musa suka yi tafiya da Khidir lokacin da za su rabu ya faɗa masa abu guda uku na ƙarshe ya ce masa wa ammal jidaru wannan katangar da kake gani fakanat ligulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma saboda baban mumini ne mutumin kirki ne zai mutu ba wanda zai dauki amana ya bashi yace Allah ga amma yadda na tsara addinin ka lokacin da nake da dama san da banda dama Allah ka tsara mutunci na ya bar dukiyar lokacin da katangar ta yunkura za ta faɗi sai aka turo Musa da ta rufe suka tsaye da katangar don a tsara mutuncin shi a matsayin shi na mai imani to ka ɗauko wa'annan mutanen guda biyu da ƙur'ani ya ba da labarinsu ka haɗa su da sahabban annabi muhammad dalilin annabin da aka aiko ya fi kowane annabi kuma shine dalili na cewa sahabban shi sun fi sahabban kowa imani a duniya in dai mutum ba annabi bane shi to kowaye shi sahabin annabi ya fi shi daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce ka'ida ɗaya daga ciki ya tabbata hadisi a cikin bukhari da muslim hadisin al-imam abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi mutum goma bayan an gama yaƙi daga cikin yaƙoƙi na musulunci wato ba a rasulullahi a asharata rahat aina ya tashi mutum goma ya tura su wa amarna alaihim asim bin sabit sai dauko ɗauko bin sai ya ɗora musu shugaba wasu mutane ne bayan shi wannan asim bin ɗin an yi musu banna a yakin badar akwai matar da an kashe mijinta da 'ya'yanta abin ya dame ta babba ce a garinsu ita kuma ta rantse da Allah ta ce ta kowane hali tana so sai an ciro mata kan asin bin ta fafe kokon kanshi ta sha wani abu a ciki sannan hankalinta zai kwanta ta sa aka turo wasu mutane su zo su lallaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a tura musu masu karantarwa garinsu sun musulunta annabi babu yadda za a iya san wani abu sai Allah ne ya sanar da shi shikenan kuma sai suka yi requesting daga ciki suka ce suna son shi Asim bin Sabit din nan saboda kokarin da yake da shi annabi ya dauki mutum tara sai ya dauke shi shine na goma sai ya sa shi yace ka tafi kai shugaba ne ka tafi bayan da aka tafi fantsalaku hatta idan kanu wato bil hada'ati sai da suka kusan zuwa wannan gurin baina usman wa makka tsakanin usman da makka zikiru li hayyin min huzailin yuqalu lahu banu lihyan wayannan mutanen kabilar da ake ce musu banul hiyan sai aka ba su labari aka ce ai asin da mutanen ki sun wuce fa nafaru lahum bi qaribin min mi'ati rajul sai suka nemi kusan mutum 100 kwararru maharba sai suka biyo su faktafu asarahum lokacin da suka biyo su falamma ahassa bihim asim wa ashabu asim yana cikin tafiya sai ya fahimci fa ana bin shi a baya laja'u ila mawdi'in sai suka samu wani dutse kawai sai suka hau fa ahata bihim alqawm sai mutanen nan mutum ɗarin nan sai suka zo suka kewaye su kuma sai da aka nemo ƙwararru wanda suka ƙware wajen harbi ko ba kayan harbi mutum ɗari da mutum goma ya za su yi da su faƙalu sai suka ce musu inzilu fa'a a tsobi aidikum wa lakum al'ahadu wal ku sakko ba abin da za mu yi muku mun muka alƙawarin ba za mu taɓa ku ba la naqatula minkum ahadun ba za mu kashe kowa a cikin ku ba faƙala asim bin sajid sai shi asim din nan yake cewa ayyuhal qawm ya ku mutane amma ana fala anzilu ala zimmatil kafir yace ni dai kan babu yadda za in sakko akan alƙawarin kafiri dan Allah ya faɗa ya ce innakum la imanu lahum la yarqubuna fi mu'minin illan ba za ta taɓa kiyaye maka duk wata dangantaka da ka sani kafiri ba zai kiyaye maka ba yace Allahumma akhbir anna nabiyyaka Allah ka ba annabin ka labarin halin da muke ciki ina annabi bai sani ba faramahum bin nabl suka ko dinga harbi da kibiya fa qatalu minhum asimat sai suka kashe asin lokacin da suke yin harbi wa nazalu ilaihim salafatu nafarin alal ahad sai mutum uku suka sako sun kashe mutum bakwai lokacin da suke wannan harbin da suka kashe mutum bakwai wato cikin waɗanda suka sako mutum uku suka yi masa alƙawari suka ce ba za su taɓa su ba akwai kubai akwai zai rubi ne da sunna sannan da wani mutum falon masta makkano minhu atlaqu da tsafi? lokacin da suka samu dama a kansu baka tsirkiyen wannan igiyan sai suka kwance sai suka daure su da shi da suka daure su da shi alar rajul salis sai mutum na uku yace haza awwalul ya yace wallahi wannan ita ce farkon yaudarar da aka farawa Allah da annabi yace wallahi la ashabukum inna li bi haula'i uswa yace babu yadda za in bi ku yace na yadda in yi koyi da wa'ancin sai dai ku kashe ni kuma haka aka yi suka ainihin wato kashe shi to shi wannan asim bin sabit din da ake so sai an ciro kan shi kafin ya mutu sai da ya ce Allah na tsara addinin ka sanda nake da dama yanzu daban da dama Allah ka tsara mutunci na shi kenan mai zai faru sai suka yi kokarin sa hau saman kan dutsen su ɗauko gawar shi sai Allah ya turo bataliya ta zuma kuma zuma ba zuma normal ba dan zuma ce duk wanda ta harba sai lahira sai aka ce to yanzu abin da za a yi zuma ba ta gani da daddare a bari sai dare ya yi, sai a zo a ɗauke gawar sun koma gida da niyyar bari su je da daddare su dawo su ɗauke gawar suna komawa sai Allah ya sa aka yi wani irin hadari wanda ba taɓa gani ba aka yi ruwa wanda ya je ya shafe har saman kan dutsen ya ɗauki gawar ya koma da ita madina wajen annabi wannan fa'asin bin sabit bai kai abubakar bai kai umar bai kai usman da ake zagi ba a wannan zamani ga sa'ad bin abi waqas wanda annabi ya sa mai suna ya ce masa mujabud da'awa hadisi ya tabbata daga jabir bin samura yace shaka ahlul kufati sa'adan mutanen kuba sun kawo karar sa'ad ɗan abi waqqa ita dama iraki da kake ganin ta madattara ce ta shari dama annabi nan ya nuna ya ce ha huna yutlu qarnu shaytan nan wajen ne shi ɗan zai fito nan wajen nan wajen shi yasa aka tashi samun mutanen kirki to sukan kai makura an aka tashi samun mutanen banza sukan kai makura daga can iraki ne aka turo aka zo aka kashe jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iraki dama matattara ce ta ainihin wato sharri to shi yasa za ka ga mutanen iraki idan ba irin su sadam aka samu ba suna shugabantar ta ba a zauna lafiya saboda duk mutumin kirki da aka tura bayan annabi ya koma sharri suke mai sai da Allah ya kawo hajjaj bin yusuf saqafi ya zama shine daidai da su da ka motsa kawai in kuna hayaniya masallaci ya miƙe ce to ya zama wasu kawo kasan nuna lokacin girbe ya kuma shi ya kamata ya girbe su ko tariye ya tura ka lahira hukuma saboda su a gare su da suka zo suka kawo kara wajen sai da na'umar sai da na'umar ya cire sa'ad bin al-qas akan shugabanci ya kawo ammar bin yasir ya dora fashakau hatta bakaru annahu la yusunu yusalli suka kawo cikin abin da suka kawo complaint suka ce ko sallah ma bai iya ba فقال في سيدنا عمر يتي يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي متى أننا صنع تشابك وصلى ما بك إياه فقال سيد سعد بن أبي وقاص يتي أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wallahi ina musu sallah ne irin ta annabi Muhammad la ukrimu anha bana takaitawa daga sallar annabi usalli salatul isha'i fa arkudu fil ulayn yace in da masu sallar isha'i a biyu tunda ana yin fatiha da sura sai in ɗan ja karatun yake cewa wa ukhifu fil ufrayn a biyun karshe tunda kuma a sirta ake yi fatiha kawai ake karanta ba na tsawaita wai su suna su yadda yake raka a biyun karshe to haka ya kamata ya dinga yin na farko haka ya kamata ya dinga musu da aka zo sai sai na umar sai ya nada delegate ya naɗa kwamiti yace su je iraki su binciko masa me yake faruwa ne da ya ya naɗa kwamiti suka zo wannan kwamitin duk unguwar da suka zo suka tara mutane suka tambaye su mai za ku ce kansa sai su ji an faɗa alheri a kanta har sai da suka ainihin wato zo wato wani masallaci ne bane absin na wata kabila ana ce mata bane absin da suka tambayi mutanen ma rajulun ƙwali na lahu usama bin ƙatada, sai wani mutum ana ce masa usama bin ƙatada sai ya miƙe yukanna ana ce masa aba sa'adata yace amma idza na idan kun haɗa mu da